Tun a ranar 16 ga watan na Mayu ne sojojin Nijar suka kaddamar da ayyukan kakaba a yammacin kasar bayan da shugaba Muhammad Bazum ya bada umarnin gaggauta daukan matakan daidaita al'amura a yammacin gundumar Torodi da kudancin Gote na jihar Tilaberi musamman garuruwan Bolsi ta ɗaya da Bolsi ta biyu da Bani Zumbu inda jama'a ta arce a sakamakon aika-aikar 'yan ta'adda. sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa ta ce mako guda bayan soma wannan aiki dakarun tsaro sun hallaka 'yan bindiga 65 yayin da suka kona babura 163 sannan sun lalata ma'ajiyar kaya 12 da matattarar 'yan ta'adda 11 wannan al'amari ya daɗaɗa ran 'yan nishar irin su shugaban kungiyar agashi ta dai dai afirka kabiru isa manema allah subhanahu wa ta'ala godiya da shan wannan nasara da sojojin namu e masu yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda domin ganin cewa e eh, al'ummar nijar musamman na yankin jihar tilaberi sun zamana lahiya a cikin mazanansu. muna fatan allah ubangi ya ƙara ba su sa'a wannan murna ce ta 'yan nijar duka gaba ɗaya a cewar mahukunta sojojin Nijar na ci gaba da matsakaimi yanzu haka a yankin Tilaberi iyaka da Burkina Faso domin baiwa waɗannan dubban mutane damar komawa garuruwansu ba tare da ɓata lokaci ba. matakin da wani jigo a kungiyar sovole nishar salisu amadu ya yaba da shi kuma a cewarsa bai ma dace ba wannan yaƙi da 'yan ta'addan yankin sahel ya ɗauki lokaci mai tsawo ba nijar kaɗai ba da mali da burkina da benin da togo gaba ɗaya da an musu zobe za ka an kare da su ai shi abin idan an so aikin kararre ne kai yanzu a ganin ka 'yan ta'adda wanda wurin da za su ci abinci ma ba su da shi wurin da za su sha ruwa ma ba su da shi wurin da za su samun fetur ma ba su da shi wurin da za su zo su yi nazari ma da ya za su kai hari ma basu da shi kai tsaye suke tahiya suke abin da suka gara mana ta'addanci bare kuma ƙasa masu tsari ingantattu to kowace irin fassara za a iya yi wa wannan sabon yunkuri na askarawan nishar Malam Abbas Abdulmuni masani ne akan sha'anin tsaro da wanzar da zaman lafiya. Shugaba ne ya nuna da yana bayan sojawa ya ba su haɗin gwiwa su kuma dole su eh, nuna ma shugaba da sun shi kiran shi za su haƙi 'yan ta'adda kenan abu ne yana nuna mana cewa nan zuwa kwanaki kaɗan eh, tabbas insha Allah mutane wanda sun kai gudun hijira saboda tsaro tana yiwuwa ya tsammanin su dawo eh, makarantun ne su dawo malaman boko da sun ka gudu su dawo abu ne mai muhimmanci. A ƙarshen makon da ya gabata ne ƙasar Nijar ta fara aiki da wasu sabbin jiragen saman yaƙi maras matuƙa kimanin shida samfarin Bayraktar TB2 ko kuma TB2 waɗanda hukumomin ƙasar suka yi oda daga ƙasar Turkiya a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Masana sun bayyana waɗannan jirage a matsayin masu jimurin wahala saboda yadda suke iya shafe awoyi 24 cur suna shawagi a sararin samaniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.